الحمد لله الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وأصحابه الجر الميامين والتابعين لهم بأحسن السلوك إلى يوم الدين bayan haka 'yan uwa musulmi hudubar mu ta yau tana faɗakarwa ne akan tarbiyya da ƙalubalen zamani allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa muna a cikin alƙur'aninsa mai girma ayoyi daban-daban waɗanda suke tabbatar da cewa mutanen kirki salihai suna ƙoƙarin 'ya'yan da Allah subhanahu wata'ala ya ba su Allah subhanahu wata'ala ya shirya musu su ya taimake su a kan shiryarsu Allah yana yabon wannan yana cewa ya wallazina na, rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin Waje waj'alna lil na imama bayan Allah na kirki su ne wa'anda suke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su zuri'a daga matansu ya ba su zuri'a wa'anda suke suna zama sanyin ido gare su wato ba zuri'a wadda za ta zama tashin hankali da damuwa da fitina a gare su ba zuri'a wadda za ta zama koyaushe tana faranta musu rayuwa haka suke roƙon allah subhanahu wata'ala sannan kuma su kasance masu imani su ne ke jagoranta su allah subhanahu wata'ala ya ambata mana cewa annabawa da suka gabata su ma abin da suke roƙo kenan suna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba su ‘ya'ya na kirki na gari wa'inda za su zama farin ciki gare su annabi zakariya yana cewa rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya Allah ka yi mini baiwa ka bani zuri'a wadda take nagartatta da gare ka ya Allah annabi ibrahim ma yana cewa rabbi habli min salihin Allah ka bani zuri'a wa'inda suke salihai su wannan duka yana karantar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana son bawansa tun kafin ya samu zuri'a yana son bawansa ya roƙa kuma ya dage wajen neman shiryarsu domin shirya ga hannun Allah subhanahu wata'ala take kuma kai ana son kai naka ƙoƙari wani abun farin ciki ga samun zuri'a na kwarai shine idan mutum ya rasu ayyukansa gaba ɗaya sun yanke in ji manza Allah sallallahu alaihi wasallam daga hadisin muslim wanda abi hurairah ya ruwaito shi cewa ayyukansa sun yanke sai abubuwa guda uku daga cikinsu shine akwai ‘ya'ya nagari da kabbari suna da kirki suna eh, ƙoƙarin yi ma addu'a suna ayyukan alkhairi wannan lada tana je tana zuwa zuwa gare ka sannan kuma sadakawa da take mai gudana wadda ka yi don taimakon addini ko taimakon al'umma haka kuma ko kuma ilimi mai amfani wanda ka bari bayin Allah hakika mu sani cewa ‘ya'ya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ni'ima ce wadda take faranta mu, to ya zama wajibi gare mu mu ga cewa duk hanyar da za ta taimaka wajen ‘ya'yan nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu su zama jagora gare mu a lahira su zama dalili na shiga aljamnanmu su zama sanyi ido gare mu a nan duniya to duk hanyar da ta kamata mu bi wadda addini ya tsara muna wadda za ta zama farin ciki gare mu ga yaran nan mu yi ƙoƙari mu bi ta ya ku bayan allah hakika akwai matakai akwai dalilai waɗanda suke sabbabar da fanɗarewar yara su hinjire su zama ba masu tarbiyya ba kuma wa'annan dalilai mafi yawa iyaye muke jawo su da kuma al'umma yana daga ciki shine karancin ilimi da ke ga iyaye na sanin hanyoyi da matakai na tarbiyya Allah subhanahu ta'ala ya baka ‘ya'ya amma baka damu da sanin menene halayyarsu ba bambance-bambance na halayyarsu akwai wanda yake da misali sauƙin fahimta akwai wanda yake da rauni wajen fahimta akwai wanda tsawata tana taimakawa wajen tarbiyyar shi akwai wanda sai an buga akwai wanda ga baki ɗaya da bugun da wannan duk ba su yi mai sai an bi wata hanya ta hikima ta daban akwai wanda duk yadda ka yi <clears throat> in ba ka kasance koyaushe kana lizimtar shi kana kusa da shi ba kana bincike game da tafiyar shi da dawowar shi da inda yake to tabbas matsala za a samu ga tarbiyyar shi to ya zama wajibi iyaye su zama suna da ilimi game da matakai na tarbiyya da sanin halayyar ɗan adam kowane bambanci na yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halittu ya san 'ya'yansa a cikin wani ɓangare suke ba haka matakin da ya kamata shine iyaye su zama masu neman ilimi ga yadda tarbiyyar yaro take tarbiyya ingantatta ba haka ɗaya mu sake su ba mun haifa amma shi shikenan kawai muna can suna nan har su girma ba su san kusancinmu da su ba wannan babban kuskure ne sannan kuma mutum ya rika saurare karance-karance da malamai na tarbiyya yadda suke koyar da yadda ake yin tarbiyyar 'ya'ya yana daga cikin matsalar da muke samu jawo wasu ɗabi'u waɗanda suke ko wasu abubuwa waɗanda suke za su ɓata muna tarbiyya mu kawo su a cikin gidajenmu kamar irin wato tashoshi da muke kallo a tashoshin satellite muna kallon su waɗanda suke ƙarara na haramun ne suna ɓata tarbiyyar yara kuma mu zauna muna kallo mu muka kawo amma wani ya kawo amma wasu tashoshi da ake kallo a gidansa bai ma san su waɗanda tashoshi ba ne menene su menene suke karantarwa bai sani ba iyaka dai sun buƙaci ya kawo musu ya sa musu dish ya sa musu satellite ya sa musu shikenan ya huta da su alhali wannan abin da kasa shi ke ruguza tarbiyyar gidanka ba sani ba so dole ne ka zama ka san menene suke kallo menene ke taimaka musu wajen tarbiyyarsu menene ke ruguza tarbiyyarsu akwai tashar da suka lizimta musamman a wannan zamani a wannan ƙasa tamu sun lizimce ta amma yara abin da ake koya musu zaka isko waƙe-waƙe na irin turawa waɗanda suke ba musulmi ba ko kuma na ƙasashen turawa waɗanda ba musulmi ba kaga yaro ya sa kaftani amma ka gan shi da sarƙa da hulla yana ta yana ta yin rawa kuma wannan shine yaron yake koyo yana jin cewa abu mai kyau ne tunda babansu ya kawo musu so wannan ƙalubale ne ga tarbiyya a wannan lokaci namu haka wajibi ne sannan kuma a nisanci kallon tasha wadda take ta 'yan shi'a wadda ita ma tana ɓata tarbiyya zaka ji suna magana mai daɗi kamar magana ta ƙwarai magana ta gaske amma ba abun da suke yi shine suna jeho shubuhohi abun da zai sanya ma shakku ga sahabbai ya sanya ma shakku ga addininka ya sanya ma shakku ga iyalan gidan manza Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma wajibi ne mu kula yana daga ciki shine irin wuce wuri da iyaye suke yi wajen ba 'ya'yansu kyauta ba 'ya'yansu kyauta ko kuma uh, misali irin mafi yawa makarantu da muke kai 'ya'yanmu sai ka isko wani shi babban abun burgewa gare shi shine kullum ya sama a sama ɗanɗanai wasu kayan cin abinci na daɗi na burgewa wanda zai je ya kowa a cikin makarantarsu a kowa a cikin ajinsu wannan abun abun da zai ke kawowa shine yana daga cikin illolin shine za ka sanya hassada tsakanin yara tun suna ƙanana sai ɗan uwa ne wanda bai iya cin abin da yake ci kullum ana bashi abu mai daɗi irin kwai kaza waye da sauransu kullum sai an samai ya tafi da su saboda 'ya'yan uwan shi suna gani yana ci suna kallo da haka sai ya sanya hassada tsakaninsu sai zama tun yana karami yana da mahassada wa'anda za ko kashe shi suna iya yi sannan kuma wasu zai haifar da su ji cewa wannan abu ya dakushe akwai yaran da in suka ga abokansu suna wannan in suka tafi gida in ba irin wannan aka samu su ba sai su ji basu basu zuwa makarantar ko sun je ba su kokarin su gane abin da ake karantawa saboda dan uwansu dan makaranta abokin karatunsu yana zuwa da abin da ba zuwa da shi so duk irin waɗannan abubuwa iyaye su ji tsoron Allah ka kyautata abin da zai zama mu'amala tsakanin ka duk abin da zai ci wanda yake mai daɗi wanda yake ya wuce kima ka san a gidanka zai amma in cewa can cikin 'yan uwa yara to kana haifan bai da matsala ga rayuwar shi in future don haka sai mu kula da irin wannan 'yan uwa bayan Allah da irin wasu kyautuka yaro bai wuce ya rika naira 200 ba sai ya zama koyaushe kana bashi naira dubu ya kashi wani lokaci ya zama kana bashi naira dubu biyar bai kai ya rika naira ɗari biyu ba amma dubu biyar tana hannun shi kuma koyaushe ba ka tambayan me yayi da shi akwai iyayen yara waɗanda suka ɗan zo muna da complain domin mu ba su shawara mahaifi yana ta yana ta bashi sai mahaifin shi ya bashi dubu ɗari ba ta sani ba sai mahaifi ya bashi dubu ɗari biyu in ya zo da abokan shi ya ba su dubu ɗari biyu ba su sani ba amma daga ƙarshe yaron nan sai ya zama addicted ga shaye-shaye saboda kudin sun yi mai yawa ba abin da zai illa yadda zai kashe su ya samu abu kai wa'anda koyaushe za su je su yi ta shaye-shaye akwai abin da in ka bada kuɗi kuɗi masu yawa ɗan kaɗan ma za a baka cikin kayan bayi to sai ya zama ga baki ɗaya koyaushe ranta yana ɓaci a kai irin wannan so kuma dalilin iyaye ne waɗanda suke irin wannan kyauta da ta wuce wuri don haka yan uwa wajibi ne mu kula da irin wannan bayan Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu ya shiryar da zuri'ar mu Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da matasan mu Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ƴaƴa shugabannin mu Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da su ya aza su bisa ga abin da zai zama alkhairi gare mu duniya da lahira Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka ka amintar da wannan ƙasa tamu wa'annan fitintunu da muke fama da su a cikin wannan ƙasa Allah subhanahu wata'ala ka kawo muna aminci a cikin wannan ƙasa masu taimakawa wajen amintar da wannan ƙasa na ayyukansu ko da ƙarfinsu ko da kuɗinsu ko da mukaminsu Allah subhanahu wataala ka san su Allah subhanahu wataala ka taimake su ka ƙarfafa su Allah subhanahu wataala ka yi albarka ga zuri'arsu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya sa mu gama da wannan duniya lafiya yan uwa bayin Allah ana da ci gaba da roƙon addu'o'i a ƙungiyarmu ta jama'atu izalatu biri a iqamatu sunna tana roƙon addu'o'i ga 'yan uwa ga ayyukanta na alkhairi da take tai Allah subhanahu ta'ala ya taimake ta waɗanda suke ƙoƙarin kawo zagon ƙasa akan waɗannan ayyuka Allah ka san su Allah ka shiryar da su in ba masu nihin shiryawa bane Allah subhanahu ta'ala kai muna maganin su fashkurullaha al'azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qumu ila salatikum yarhamukumur rahmanur rahim